amma kafin mu je mun layin bidiyon mana da koyi don wannan ne zuwa kuma farko wannan tasha din sanna mana alamar subscribe shi na kasa da jawon YouTube sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen da za mu a lokaci kuma je mun layin bidiyon kansa. Assalamu alaikum wa rahmatullah ah, sunana Shamsu Wada'u Jahu. Ah, ni likita ne na gargajiya kuma na kware wajen ba da magani na cutar ciwon hanta wadda ake kiranta hepatitis hepatitis ta kasu zuwa nau'i nau'i akwai hepatitis A, B, C da D. Amma yawanci hepatitis B da C shine aka fi samu a ƙasar mu. Hepatitis A da D an fi samun sa a ƙasashen Turawa. Akwai alamun da yake nuna cewa mutum yana ɗauke da cutar hepatitis nan. Alama ta farko ita ce zai na jin gajiya ga baki ɗaya a jikinsa. Alama ta biyu shine jin ciwo a bangaren dama, haƙarƙarinsa a ɓangaren dama. Alama ta uku shine yin abin da ake kira jaundice ma'ana sa ya yi zabibi fitsarin sa yayi kala sa ma ta yi kala wannan duk alamu ne na cutar ciwon hanta amma mafi girma hanyar da za a gane mutum yana dauke da wannan cuta shine ta hanyar yin gwaji duk wanda ya je yana jin alaman nan ina ba da shawara ya je a gwada shi a tabbatar yana dauke da wannan cuta sannan sai ya mu ba shi maganin nan zai sha ya warke sarai insha Allah kamar yadda muke magana akan idan mutum yana so ya kori beraye a inda yake rayuwa abin da za a shine mun san ma'ana ainihin ana samun danya ana samun busasshiya so amma na'ana a ganyen na'ana min clips kenan ke ce masa ana samun danya ana samun busasshe amma kuma me kamshin shi inda ya bushe a ina ne kamshin na'ana mun san yadda yake in ya ana ji shi to a guri to wanda ya zo gurin nan zai ji wannan kamshin da ana yana tashi so wannan kamar nan na a mutum misali don mu san da din shi ne fashin beraye suke yawa nan zai kyau na ganyen da ana sai sa inda yake san berayen nan suna zama ko kuma suna bi su to inda yana sa wannan to Allah da wannan warin na ana wannan kamshin na ana zai kori berayen da wannan gurin kun ga kenan akwai sirrika da yawa da mutum ya kamata ya sani musamman mace da kike rayuwa a gida ya kamata ki san su domin ki gyara lafiyar gidanki cikin sauki ba tare da kin sha wata wahala ba ci gaba da kasancewa mun tasha ta mutum yara mata domin samun sababbin shirye-shirye mu da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo ya burge ku muna roƙo da ku danna mana alamar like mun gode ma da bidiyo na gaba